Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirin kundin marubuta a inda muke kawo muku karatun littattafan hikaya da kuma labaran soyayya da abubuwan al'ajabi kamar yadda muka alkawalta muku yau mun kawo muku littafin birnin azzalumai wanda Abdulaziz Sani Madakin Gini ya rubuta wanda ni Sani Sarki Uban Zuga zan ja akalar shirin a halin yanzu daga nan gidan tibin AMD TV Hausa Dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon fito da littafin nan a kan lokaci. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Garin ya yi tsit tamkar babu wata halitta mai rai a cikinsa in banda iskar da ke kaɗawa a yammacin, wacce ta sa busassun ganyayyakin bishiya ke yawo a ko'ina, babu wani sauti wanda kunnen mutum zai ji a matsayinsa na baƙo daga wata nahiyar. ya yi shiga irin ta mafarauta kuma ya rataye kwari da baka a bayansa sannan kuma ga takobi ɗaura a kan cinyarsa ta hagu. Sai tsoro ya ɗan kama shi kuma ya cika da mamaki domin gaba ɗaya gidajen mutanen garin da shagunan sana'o'i duk a kulle suke, alhalin yammaci ne ba dare ba. Ko ƙura ɗaya bai gani ba a kan hanya bari ya tabbatar da cewa akwai wata bil'adama a cikin garin. Abin da ya ƙara ɗaure masa kai shine ga kayayyaki na ‘yan kasuwa kala-kala an baje hajoji a kan tebura amma babu mai siyarwa kuma babu mai siya. Hakika rashin sani ya fi dare duhu, ashe kullum idan irin wannan lokaci ya yi, dole ne ‘yan kasuwar su bar hajojinsu a waje a matsayin fansa ga rayukansu kuma haraji ga sarkin garin. A irin wannan lokaci fadawan sarki ke fitowa karɓar harajin kuma duk mutumin da suka gani a waje rafke shi za su yi su sanya masa sassari a kai shi kurkuku a kulle kuma ba wai dukiyarsa ba ko tsaba hatta gidansa da gonarsa sun zama na sarki a can kurkuku kuwa aikin bauta za a rinka kai shi can gonar sarki a wannan gari mai suna birnin azzalumai kowa ma ka gani azzalumi ne walau attajiri talaka da mai sarauta babu wanda yake tsira da ransa ko lafiyarsa da mutuncinsa da arzikinsa face ya kasance sadaukin gaske ko kuma duk inda yake yana tare da dakarun da za su iya kare shi rayuwa ake yi irin ta dabbobi gami da kashin dankali wanda duk ya fi ƙarfinka zai iya kashe kai gaje gidanka matayenka da dukkan dukiyarka lokacin da bako mafarauci zaunal ya iso har tsakiyar wannan gari sai ya nufi wata rijiya da ke gefen hanya domin ya sha ruwa ko da ya buɗe murfin rijiyar ya ɗauki guga ya zira a ciki don ya ɗebo ruwa sai ya hango dakaru sama da dubu biyar daga gabas da yamma kudu da arewa bisa dawakai kuma ɗauke da muggan makamai sun dirfafo shi a sukwane sai ka ce yaƙi za su yi da wata babbar runduna amma kan mutum ɗaya suka dirfafo Ko da ganin haka sai Zaunal ya yar da guga ya yi tsayuwa irin ta manyan jarumai waɗanda ba su san tsoro ba yana sauraron isowarsu. Su ko waɗannan dubunnan dakaru sai suka ƙarawa dawakansu kaimun gudu cikin mugun nufi da zalunci. Dan ganin sun iso kansa sun ragargaza shi sai da ya rage saura bai fi taku biyar ba a tsakaninsu da shi sai ya daka tsalle sama tamkar daga cikin baka aka harbo shi ai kuwa sai suka yi karo da junansu dawakai suka haɗa ƙirazansu mahayansu suka rinka faɗowa ƙasa aka rinka turmushe su da ƙyar dakarun suka tsayar da dawakansu suka dawo cikin hayyacinsu a lokacin da mafi yawan sun samu raunuka kawai sai suka ji an bushe da dariya A fusace suka waigo zuwa inda dariyar ta fito sai suka ga ashe bakon mafarauci ne zaune a can gefe ɗaya bisa wanda kali ya ɗora ƙafarsa guda kan ɗaya, ko da ganin hakan sai dakarun suka fusata, nan take su duka suka sake rugowa da gudu izuwa kansa, riƙe da makamansu tsirara. Cikin zafin nama zaunal ya zara tasa takobin, shi ma ya falfala da gudun tsiya ya tare su, yana mai ratsawa su, da ƙarfin tsiya, aka rugunsume da azababban yaƙi. Nan fa suka rinka kai masa sara da suka ta ko'ina yana karewa, yana bazar da su, yana tarwatsa su, har sai da ya fice fit izo a ƙarshen su. Sai gashi da yawansu na zuba a ƙasa a raunane, jini na zuba a sassan jikinsu, amma shi zaunal ko ƙwarzanewa bai yi ba, al'amarin da ya jefa dakarun cikin tsananin al'ajabi kenan, domin ba su taɓa haɗuwa da jarumi mai jarumtaka da zafin nama irin nasa ba. Wasu daga cikin dakarun sai suka ɗan firgita suka ɗan ja da baya, ko da ganin haka sai shugaban nasu ya daka musu tsawa. Wai shin tsoron kuke ji ne, ai komai jarumtakarsa, sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. ku zo mu sake yi masa dubdugu kafin ya gama da mu mu duka dole ne ya gaji mu gama da shi da jin haka sai dakarun suka sake rugawa izuwa kan zaunal a karo na uku suna masu yin ihu da kururuwa ai kuwa sai shi ma ya tare su aka sake tsumewa da azababban yaƙi mai matukar ban tsoro cikin abin da bai wuce dakika ɗari uku ba zaunal ya kai dukkanin waɗannan dakaru ƙasa ya zama da cewa babu wanda bai samu rauni ba a jikinsu har izuwa wannan lokaci ɗayansu bai samu nasarar ya kusa jikinsa ba al'amarin da ya razana dakarin kenan fiye da koyaushe shugaban dakarin ya fara cika wandonsa da iska ya daka tsalle ya dira bisa dokinsa yana mai dafa raunin da ke bisa kafaɗarsa ta hagu ya zaburi dokin da gudu yana mai tinkarar gidan sarki ko da ganin haka sai su ma sauran suka yunkura da ƙyar suka ranta a nakare wasu ma da jan ciki suka kai labari sakamakon raunin da ke jikinsu. Nan da nan kasuwar ta daɗe da zama kamar yadda take da farko, maimakon jarumi zaune lebar wannan wuri sai ya ƙarasa gaban wani teburi na mai siyar da 'ya'yan itatuwa, ya ɗauki tuffa guda ɗaya, ya datsa ta da takobin hannunsa, ya kama ci, kuma ya zauna dirshan akan kujerar mai teburin, yana mai ɗora ƙafarsa guda ɗaya bisa ɗaya. Ashe duk abin da ke faruwa mutanen gari da ke cikin gidajensu bisa benaye suna leƙe ta cikin tagogin a tsorace suna matuƙar mamakin abin da ke faruwa tsakanin bakon jarumi zaunal da dakarun sarki saboda yau ne karo na farko da aka samu jarumin da ya fito fili a irin wannan rana har ma ya iya korar dakarun sarki ya hana su aiwatar da zaluncin da suka saba yi na kwashe dukiyar jama'a gami da rabke su ana kama su tamkar bera da kyanwa. A wannan lokaci mutanen wannan gari sun yi matakar farin ciki bisa faruwa wani al'amari kuma suna son su fito su ci gaba da harkokinsu na kasuwanci amma sai suka kasa. Bayan tafiyar dakarun sarki da kimanin kusan rabin sa'a amma shiru ba su dawo ba kuma ko mutum ɗaya daga cikin mutanen garin bai fito ba sai Zainal ya miƙe tsaye kuma ya buɗi baki cikin ɗaga murya ya ce, Wai shin babu maza a garin nan? duka sai mata yaya za ku banzatar da dukiyarku a kan titi kuna ji kuna gani saboda tsoron azzalumin sarkinku to ku sani cewa daga yau an daina yi muku wannan bakin zalunci na umarce ku da ku fito ku ci gaba da harkokinku kamar yadda kuka saba na rantse da darajar iyayena ba zan bari a cutar da ɗayanku ba haka dai jarumi zaunal ya ci gaba da yin wannan jawabi yana kai kawo a cikin birnin amma ko sautin tari bai ji ba na wani bil'adama ko da zaunal ya ɗan kewaya kusan rabin garin bai ga an amsa kiransa ba kuma gashi ba shi da masauki ba shi da guziri sai yanke hukuncin ya banke ƙofar wani gida ya shiga ya nemi masaukin kowane hali kai tsaye dirfafi wani ƙaramin gida da ke tsakiyar waɗansu ƙerarrun gidaje biyu waɗanda da ganin su kasan cewa na mashahuran attajirai ne ko da ya ga saura bai fita ku biyar ba kacal tsakaninsa da ƙofar gidan sai kawai ya ga an buɗe ƙofar gidan yana yin arba da wanda ya fito daga cikin gidan sai ya ji gaba ɗaya tsigar jikinsa ta tashi nan take ya ruɗe kuma ya ɗimauce, ba kuma ba ne ya haddasa masa hakan ba face ya yi arba da wata tsaleliyar budurwa wacce kyawunta ya fi gaban kwatance ko misali. Ko a tarihi zaunal bai taɓa jin labarin mace mai kyawun wannan ba. Budurwa ce wadda shekarunta ba za su fi sha takwas ba, doguwa ce mai madaidaicin kaurin jiki, wato ita ba mai ƙiba ba kuma ba siririya ba. A taƙaice dai tsaka tsakiya tana da sura mai siffar kalangu tana da cikakken ƙirji gami da tudun baya, gashin kanta kuwa dogo ne baƙi siɗik mai ƙyalli ya zuba har ƙasan kwankwasanta, idanunta manya, dara-dara kuma farare ƙal gami da ratsin baƙi na tsakiya tamkar ɗigon tawada a cikin madarar shanu. Hancinta kuwa dogo ne, siriri a saman ɗan ƙaramin bakinta, tamkar yankan wuƙa. Tana da wushiriyarta a tsakiyar ƙananan haƙoranta na ƙasa masu hasken gaske. kai tsaye wannan kyakkyawar budurwa ta tunkaro jarumi zaunal fuskar ta amultike tamkar an aiko mata da saƙon mutuwa a wannan lokaci tana sanye da waɗansu matsatsin tufafi na fatar damusa waɗanda suka ƙara bayyana kyakkyawar surarta a gefen kwiɓin cinyar budurwar ta dama akwai wata takobi mai kyan gaske wacce kufanta na zinare ne nan take jarumi zaunal ya ji kamar an zare masa dukkan bakin cikin rayuwarsa bisa ganin wannan kyakkyawar budurwar da ta tunkaro shi a lokacin da ya kura mata idanu ko kiftawa baya yi kai da gani ka san ya kama da tsananin santa da sha'awarta nan take budurwar ta iso dabda zaunal ya zama da cewa tazararsu bata wuce taku ɗaya ba har suna iya jin numfashin juna kawai sai budurwar ta daka masa tsawa ta ce kai mahaukacin ina ne ka tsaya ana alhalin kayan wannan abu barbar na haka To ka sani cewa duk abin da kake takama da shi walau karfi, tsafi ko sa'a, sarkin garin nan ya fi ka, maza ka bar nan wajen kafin sarki ya iso, idan ba haka ba kuwa za a ɗauki buzunka. Kafin budurwar ta gama rufe bakinta sai suka hango wata ƙura daga can nesa, ta tirniƙa sararin samaniya, da ganin haka sai budurwar ta yi fito da bakinta, nan take sai ya ga wani farin ingarman doki ya fito a sukwane daga cikin wannan gida, wanda budurwar ta fito. ya nufo inda take da isowar dokin gare ta sai ta daka tsalle ta haye kansa sannan ta dubi bako zaunar ta ce masa kawo bayan dokin idan kana son ka rayu ba tare da wata gardama ba sai zaunar da daka tsalle ya haye bayan dokin ita kuwa budurwar sai ta zunguri cikin dokin da kafafunta ta sakar masa linzami nan fa dokin nata ya farfala da azababban gudu gudu na gaban kwatance tamkar an taɓe baka iyakar taɓewa an saki kibiya a nan za mu dakata sai kuma idan mai kowa mai komai ya kai mu ranar litinin a inda za ku ji ci gaban labarin sadauki zaunal da wannan bakuwar jaruma da ba mu san sunanta ba. Ku ci gaba da kasancewa da gidan TV AMD TV Hausa. AMD TV Hausa ta ku ci.